barar da mata da 'ya'yansu ke yi ta taka doka a ƙasar Nijar sannan kuma taka hakkin ɗan adam ne. Masu yin barar na iya fuskantar zaman kurkuku na shekaru goma kamar yadda Juju muna Goji ta shaida mana. Mun bayyana ma 'yan jarida kewa ga batutuwa masu mahimmanci sosai. Idan an kai zancen bara a cikin ƙasar da kashi da tara na al'ummar ta musulmi ne akwai rudani manufar shine mu kara musu sani domin gani waɗannan mata 'yan jarida sun fahimta menene ci da gumin mata a wani lokaci ne wannan tabi'a yake kasancewa laifi wanda ya kamata a hukunta a basu kalmomin da sun ka daki muna so a kalli zancen a huskar 'yanci iya mace da ke ta hakkin mace maimakon matsin lamba da kuma mayar da ita saniyar ware a ganin ku mata 'yan jarida idan suka mai da hankali kan wayar da kan al'umma kan 'yancin mata za su iya shawo kan wannan al'amarin? Tabbata haka ne, matan da ke ɗaukar yara su kai su bakin titi, wace makoma za su samu a rayuwarsu. yara ne maza da mata da ya kamata su je makaranta kenan tun daga nan an keta musu su na samun ilimi horar da 'yan jarida kuma shine sanar da su cewa a cikin kowane hali yadda ake mace ta yi bara mata kashi biyu ne ke da izinin bara da farko mace mai shekaru sama da sittin sannan da mace da ke da nakasa bayan wannan mutane duk macen da ke da cikakken lafiya idan ta je kan titi tana bara ta taka dokokin ƙasa a cikin duk kasashen da ke kewaye da mu nijar ke da ke da mata da yara da suka fi ba zuwa kan tituna domin yin bara tabi'a ke da ke kawo kikas ga addinin mu domin mafi yawan mutane na ganin kewa duk wanda ke yin bara suna yi ne saboda addini alhali kun ba haka ne ba A cikin wani kasashen Afirka ne ake samu 'yan ƙasar Nijar? Da ka je Malamvi za ka gani mutanen Benin sun yi bincike a kan lamarin bara na yaran Nijar a kasar Benin. Akwai su a Cote d'Ivoire, a Togo, a Algeri, da Libi. A yau da babu wata kasa ta Afirka ta yamma ko ta Afirka ta tsakiya inda babu mata da yara suna bara. Doka ba ta amince mutum mai na kasa. ya yi amfani da yaro domin yin bara kamar yadda muke gani ba. Inda makahi ga haye yara su je har kasar gabon laihi ne da ke iya sawa a ɗore makaho gidan kaso na tsawon shekaru biyu